Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. mu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna Iman kashi na arba'in da tara, wanda marubuciya Kalisa Daidar ta rubuta muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna Real Abba Effects domin nishadinku. ku. 'Yan uwa na godiya sakamakon fatan alkhairi da addu'o'i da kuke min. Da fatan Allah ya bar zumunci amin sun amin. Haka kuma ina daɗa miƙa godiya ta musamman gare ku 'yan kan katanga waɗanda yanzu tsoron duwatsun da zan jefo ya sauko da su suke yin comment ba kama kafar yaro. To ina godiya sosai da sosai. ku kwantar da hankalinku na mai da duwatsun nawa Mujahidu bai ce komai bai sun kuyar da kansa ya miƙe ya nufi ƙofa a sanyaye ya buɗe. Karo ya kusa ci da umma da ke laɓe tana sauraron komai, shi dai bai ce mata komai ba har zai tsaya kawai ya yi wucewarsa. don bai ma son ransa ya ƙara ɓaci. Sallama Umma ta ta shiga falon da lullubi a kanta a ƙasa. Ina na ganin ta ta saki salati tana tafa hannu ta ce, almunafunfun kenan. Don Allah ku ga, to ai ba da gyale kika min rashin mutunci a tsakar gida ba, don haka sai ki cire ki ajiye a gefe a gama magana. Kuma ni dai Allah ya isa rawan da kika dinga yi a gabana kina mu kaɗan abubuwan zamanki? Umma ta zauna nan kusa da ƙofa ba ta dai tanka ta ba, tana kallon sa Abba ta ce, gani nan, sai hararar ta mama Hadiza take. Abba na kallon ta da kira ce ita inar ki kaza gayo ko? Ta Rasulu ta ce ta uwa ta uba kuwa, har ana rirriƙe ta za ta doke ta, ni dai guduwa ne na koma bakin gate. kawai 'ya'yana su je daga zuwa biki duka ya ratsa da ni bana kallon umma ya ce to ya yi kyau ki tafi gidanku yau ko minti goma ban san ki ƙara a gidan nan da sauri na ta ce a'a ba fa za ta tafi da igiyar ka mai daraja tana galantoyi a titi ba yanzu nan ka datse shi ta tafi can gidan nasu tsirara sai kuma ta je can ta dinga zagin uwarta mai ciwon kafa a Kano ta rasulu ta ce ko ta koma wajen shafa mai shinkafa da wake a kasuwar tasha umma ta ce to alhamdulillah zan tafi amma sai a bar ni in sallami na da suka zo biki ko zuwa da yamma ina ta miƙe ta ce wani biki bikin da aka fasa ko kuma wani daban kike nufi kallonta umma ta yi da sauri ina ta taɓa baki ta ce ai babu zancen wannan auren don ba za ma a don ba za a yi majika na dole ba maza maza a kira dangin Shekun amaryar a sanar musu su yi haƙuri mujahid ya ce ya fasa in dai da raina wallahi an fasa auren nan ni ba ruwana abba ya ce bai kai ga haka ba ina katse shi ta yi ta ce ya kai har ya zarce amadu dadi ya ce haba ina ƙananan mutane kike so ki maida mu Daurin auren nan nan da 'yan awanni kice a fasa. in ta ce ba ruwa na idan ma jarirai zan mai da ku Daurin aure da ni fatu na ce babu shi idan kuma akwai wanda ya isa ya ja da ni to bismillah. Mama Hadiza sai gyaɗa kai take don haka ya mata mugun daɗi. A hankali abu ya ce in na to bakin da suka zo daga garuruwa da dama don bikin fa ya sami da su inda ta ce oho sai a nemi wata a ɗaura auren da ita amma ba zaɓin rikayya ba babu kuma shegen da ya isa ya sa in canja na gaskiya ta rasulu tana taba baki ta ce in har kuna son gama da asaba lafiya ku bi abin da ta ce sau da kafa jama'a kuma da aka tara tun da abin kunya kuke gudu sai a samu yarinya ko cikin 'yan uwanta ne a ɗaura auren kowa ya huta Inna ta ce shi kansa mujahid ɗin ba son auren yake ba, idan kuma ƙarya ne a kira shi a tambaye shi a ci ta bakin shi. Haka kawai za a cutar min da jika a masa auren dole abinda aka daina yi tun lokacin kakata firera. Dadi dai ya ce to gwara a kira mujahid ɗin a fara ji ta bakin shi inna. Dakatar da shi inna ta yi ta ce ka ƙaryata ta ce ka ta ubanka iso buka kuma a kira mujahid ɗin babu wanda ya ce mata komai a falon umma dai tuni yan ranjinta suka kaɗa ta fara matsar kwalla idan aka ce an fasa auren nan da gaske an kashe ta kenan balle ta san insha Allah sai an yi cikin tsawa inna ta ce a kira mujahid ɗin mana tunda ƙarya nake mama hadiza ce ta kira layin mujahid yana ɗaga ta ce ka taho falon inna yanzu daga haka ta katse wayar inna dai sai girgiza kafa take ba ɗau lokaci ba, mujahid ya shigo falon da sallama kansa ƙasa nan kusa da iman da ke zaune cikin kujera ya duka don babu waje a falon bai kuma son zama kan kujera. Ina na kallon shi ta ce tsakaninka da Allah mujahid kana son auren yarinyar nan da riƙayya ke son haɗa ka da shi? Shigo Mujahid yayi yana kallo can ya saci kallon Umma da ke kallon shi tana matsar kwalla sun kuyar da kansa yayi inna ta ce kun gama na biki?" ko Abba ya haɗe ga ya ce kana ɓata mana lokaci dan murmushi yana kallon inna ya ce to inna da ba na son ta ai ba zan yarda da auren ba sakin baki mama Hadiza ta yi tana kallon shi Umma ta sauke ɓoyayyen ajiyar zuciya Ina ta saki salati ta ce jini jini ba wasa ba ni asabe. Allah sarki Amadu kana cikin jarabawar Ubangiji. ‘Ya'ya duk sun kwaso halin uwa. Wani kallo mujahid ya dinga mata ina ta ce to uwa dai da kaso da kaso yarinya da karkaso duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya aure dai tun da aka zarge ni aka ci mana mutunci da aminiyata babu zancen shi an fasa shi sai dai duk abin da zai faru ya faru babu kuma wanda ya isa canja min ra'ayi ko waye shi kuwa idan ba ku son a muku kallon ƙananan mutane kamar yadda kuka ce sai a samu wata yarinya a aura masa amma ba zaɓin riƙayya ba zan nuna ma kowa ni jarababbiya ce yau daga haka ta miƙe ta shige ɗaki tana goge guntun hawayenta abba ya jingirar da kansa da kujera yana salati a ran shi Dadi kam sai girgiza kai yake ya runguma hannayen shi. A hankali Iman ta miƙe ta fice falon mujahid ya bi ta da ido, haka ma abba da dadi. Dadi na kallon ta Rasulu ya ce, Yanzu baba dan Allah ba za ki ba ta haƙuri a ɗaura auren nan ba saboda mutanen da aka tara. Ta Rasulu ta zaro ido ta miƙe ta ce, To Asabe ga bukar nan wayin baki hakuri a ɗaura auren. Da yake dama cikin 'ya'ya ma akwai mai gudun ɓacin ranka, akwai kuma wanda bai san ciwon ka ba kwata-kwata. Tofukar dai bai san ciwon ki ba, dan da ya sani sai dai inda ƙarfinsa ya kare a shaƙi. A shakiyancin da rika ta mana yau, daga haka ta shige ɗaki murya can ƙasa tana cewa ba ruwana. haka kawai in ce asabar ta haƙura ta jawo shi na Mama Hadiza na kallon sa da magana a gaske. Wallahi yaya tunda inna ta ce ba za a yi auren nan ba ba za a ba. Ni ma kuma dama na ce ba za a yi ɗin ba. Ba kuma abin da zai sa a yi. Sai an nuna mu riƙayya duk fitinar uwarmu aka muke so. Kuma babu shegen da ya isa taka mana ita ya zauna lafiya. Babu shi a duniya. Tun wuri ku kira dangin amarya ku sanar musu an don su san na yi. Tun da uwata ta ce ba za a yi ba, ba za a yi ba. Ni na yi imani da Allah da kun ji irin cin mutuncin da ta yi ma ina yau. Ba za ma ku tsaya kuna bin maganarsa a sanyi-sanyi ba. Kuna shakku a ranku me aka yi aka yi rikayya za ta raina mana uwa mu kasa ɗaukan mataki. To wallahi yau sai ta ga iyakarta sai dai idan ban haifi ba. Tana kaiwa nan ta miƙe a fusace ta fice a falon. Umma ta taɓa baki ta ɗauke kai mikewa dadi ya fice daga falon shi ma. A hankali Mujahid ya mike ya fi bayan shi abu ya kalli Umma da kyau ya ce, Ki bar gidan nan kamar yadda na faɗa miki rikayya ban son ganin ki. Ta ce to zan tafi ai dama ba sai ka maimaita bayan labai. Amma dai kar ka manta 'yar gidan wace ce Mujahid zai aura. Tsaf za ku zubar da mutuncinku da kima kwa su. su Dama duniya gaba ɗaya. barin kai da kake sanannen barista tana magana tana matsar kwalla har za ta fita sai kuma ta tafi kofar ɗakin na buɗe kofar ta yi ta durgusa tana goge kwallon idanta ta ce ina neman gafar ku ina ku yafe ni ku yaƙuri sharin shedan ne ina ta miƙe a rikice ta ce a uzubillahi garinya aka barta ta zo min nan ne a saɓe don allah ki rufa min asiri ki fita ba dan halina ba ki tafi dan Allah riƙayya mikewa umma ta yi ta fita a falon Abar da dadi ne zaune falon abba duk sun rasa abin yi ga shar sha biyar rana ya kusa Ba fasa aure gaskiya ba shine ne abin da za a yi ba bai kamata ba ne kwata-kwata amma ba su san ta inda za su ɓullo ma al'amarin ba mama Hadiza ce ta shigo falon da sallama ta dalilin kiranta da abai ta nemi kujera ta zauna tana kallon yayin nata. Murya can kasa dadi ya ce yanzu Khadija ba za ki taimaka ki mai na magana ta janye wannan batun fasa auren ba. Dadaya ce daga wajen mu aka fasa ɗaurin auren nan. Kwara kan ya faru daga ɓangaren iyayen amarya. Ki dubi irin mutunta gidan da ake mu eh, ake mana Ga mahaifin yarinyar nan dattijan kirki ga kuma irin manyan mutanen da zai gayyato ɗaurin auren nan. Ƙaninsu kuwa wajen aikinsu ɗaya da sade kuma suna mutunci. Mama Hadiza ta katse shi ta ce, To ko in ja innar mu tafi gidansu amaryar ta yi abin da zai sa daga wajen su su ce sun fasa ɗaurin auren. Tunda dama kowa kallon masifaffiya mara ya yake mata. A fusace Abba ya ce ji wata maganar banza kina mata hankali ko Hadiza. Mama Hadiza ta miƙe tsam ta ce kwarai ina da hankali yaya. Dama na ga take-taken ku. Wato ko ba kuma wani jawashin abin da aka yi ma mahaifiyarku ba saboda fitinar ta ko? Bayan haka ba kuma yarda cewar ita ke da gaskiya ba. To wallahi bari ku ji in har ku ba za ku bi abin da ta ce ba, ko za ku yi ta ganin ba daidai ba, ba na sannan duk fitinar ta zan ɗauke ta daga gidan mu tafi sai ku zauna da matanku ku ci karanku babu babbaka ita ma ƙaƙayyar sai ka ce ta dawo masifaffiyar ta tafi daga haka mama Hadiza ta fice daga falon a fusace dadi ya girgiza kai ya ce ba ta da hankali kwata-kwata abu ya sauke ajiyar zuciya ya ce ni fa na san duk abin da inna ta faɗa Rukayya za ta iya aikatawa kuma kowane hukunci ta ce yanke mata ya yi daidai amma ban da fasa wannan ɗaurin auren me laifin iyayen amarya ina ce rikayya ce ta mata laifi ba su ba gaskiya ina tana son ta samu cikin wani yanayi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dadi da ya shigo yana sauraron yayin nashi ya ce ko za ka kira Bala da sai Jibril su mata magana. Abba ce sai ka ce baka santa ba, ai ni har yanzu ban ga wanda ya isa ya ina ta canja ra'ayin nan ba, sai dai wani ikon Allah. abe ya da kansa jikin kujera ya ce, Inna lillahi wa ina, ilaihi raji'un. To yanzu daga ina za mu fara, gaskiya babu zancen fasa aure, duk hukuncin da ta ce a yi za a yi. amma ban da fasa aure don iyayen yarinyar ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba za mu kunyata su a idan duniya ba dadi ya tallafi haɓarsa yana tunanin solution ɗin da za su samu Karfe sha biyu Abba da Dadi da suka hau Bala da Jibrin da wani ƙanin ina da suke uba ɗaya suka ƙara koma ɓangaren ina domin su ba ta ta janya batun fasa auren Mujahid da Safina. Kora irin ta kare na ta musu da maficin hannunta har kawo bala na neman faduwa saboda saurin ya fita a falanta ina ta rako su har bakin famfanta tana wuce ta ce munafukai kawai su dai ba su juyo ba amma dadi gaba ɗaya ransa ya gama ɓaci abba ne ke murmushin karfin hali su bala da jibrin ba bakin magana sai 'yan idanuwa Ƙanin inna Alhaji Audu ne ya dinga cewa tunda muka fito lafiya alhamdulillah asaba ba kyau. Dadi na isa fat ɗin shi ya shiga ko sallama bai musu ba. Iman da Maryam na dainin zaune Iman na bata labarin abin da ya faru a falon na kasa kasa. Mama Hadiza na ɗaki tare da Ammi ta fito jin an ƙofa. Ganin dadi ne tana kallon shi ta zauna saman kujera. ba da dai ce komai ba don mama Hadiza ba ta kanta cewa ta yi babu zancen ɗaurin aure ranar har ta gama haɗa kayanta dadi ya jingina da kansa kan kujera ya ce ina son Inna na son ɓata sunan gidan nan ta kunya mu a idan duniya ne kawai ta mance cewa bayan mujahid akwai 'yan baya da za su yi aure ta mance gaba ɗaya akwai 'yan baya wani iri take son mutane su yi ma gidan nan auren namiji ma ga abin da ya faru balle mace wannan abin fa abu ne na gaske amidai ta kasa cewa komai saboda mama diza iman ta taso ta dawo falo don a rayuwarta na duniya ba ta son abin da zai bata ma dadin ta rai. Durkusawa ta gefensa sa hankali ta ce dadi ku yi haƙuri. Dadi bai iya ya ce komai ba can ya kalla agwagwaninsa ya ce ya Allah. Sauran awa fa a ɗaura aure. Me za mu ce wa mutanen nan fi sabilillah. Amma dai ba bakin magana miƙewa dadi ya ya fita falon. Duk suka bi shi da kallo. Amida ta sauke ajiyar zuciya iman ta miƙe a sanye ta wuce ɗaki. hijab ɗinta ta saka ta tafi fat ɗin inna suna zaune tare da talar rasulu suna cika faranti da shinkafa ga kaji kusan goma ana ci turo baki ta yi ta zauna tana kallon ina hankali ta ce ina don allah ku ya haƙuri ku bari a yi auren nan kuna son a dinga yi masa abba kanan kalalin mutane ne a garin nan ina ta ajiye cinye kazar da ke hannunta tana kallon ta baki buɗe ta ce shi uban naki ne ya aiko ki in tafi in same shi yanzu iman ta ce ni ba wanda ya aiko ni inna na nuna mata kofa ta ce to maza ki ta kanki tunda ba uwarki aka saka ba dama me zai dame ki dan talalliya ki ma je ki je da lalurorinki ki dinga tsoma baki a zancen manya kina yarinyar ki take A fusace Iman ta miƙe ta fice a falon pat ɗinsu ta koma ta shiga ɗakinta. Ta tadda Maryam a ɗakin Maryam ta ce ina kika je. Iman ta zauna gefen gado ta ce wajen ina mana. Na je na mata magana ta zage ni. Maryam ta ce ke me ya kai ki? Ni fa na yi murna gwanda da aka fasa auren gaba ɗaya. Yarinyar da ta wulakanta ne ranar farko da muka haɗu. Na tsane ta. Iman ta ce to kuma yadda abba da dadin tafa suke ai shi ne abin dubawa ba fasa auren ba maryam ta ce na wani lokaci ne ke kina ga akwai wanda ya isa sa inna ta canja ra'ayinta shiru iman ta ci hankali ta ce na san me zan yi allah isa ya yi amfani Inna na bakin famfo tana wanke kwanukan da suka ci abinci da ta rasulu tana 'yan wanke wake ta na shata. Mikewa tsaye ta yi tana washe baki ta ce a sannu da zuwa bukar, sannu da zuwa. Sadiq da ke sanye da tsadaddan gizina fari kal sai walƙiya yake. Ya iso inda take yana murmushi ya ce sannu kaka, ke kan baki gajiya da aiki. Ina ta zago ido ta riƙe haɓa ta ce ho in gaji da aiki in mutu kawai da wari bukar. Allah ya tsare ni, maza shiga ciki ga nan tahowa na magama. Sadiq ya cire takalmansa ya shiga falon da ke ta kamshin turaren wuta ya zauna saman lallausar rock ɗin. Inna ta shiga ta ce barin ka maka abincin bikin da aka fasa. Aikuwa ya yi daɗi har da na fitina yana nan ta rasulu ta jido ta jido mana har da nama ba iyaka ni da ƙorana har ciwo suka fara yi saboda cin kaji yanzu ma ta rasulu ta shiga wanka ne yana murmushinsa mai kyau ya ce kaka ni a ƙoshe nake wallahi kuma lokacin juma'a ya kusa saura 'yan mintuna in na ta ce to yi maza ka tafi idan an sauko sai ka dawo yana shafa kansa ya ce ina zan tafi yanzu ta ce to ko in ɗauko maka da duma jiya ma na wanke satas na sa mai mun ta goge mun na feshi shi da turare yar dariya ya ce a akaka ina da darduma a mota zauna mu yi magana Ina ta dawo da sauri ta zauna ta ce to gani bukar in ce dai ko lafiya. Ya sunkuyar da kai ya ce na ji abin da ya faru ne ɗazu. Bai kaya aya ba inda ta fashe da koka ta kunce a ɓarzaninta cikin rawar murya ta ce wallahi abin da ya faru kenan bukar. Shi ne ya sa na ce ba za a ɗaura auren ba ba ruwana. Yanzu haka an fasa duk na sa a sallami baƙi da su da suka zo. Sadiq ya yi ƙasa da murya a hankali ya ce, "Dan Allah kakaki ya kuri kin ga Abba da dadi ba za su ji daɗin kallon da jama'a za su musu ba. Gashi ana ganin mutuncin gidan nan. Babba dama shi da kuri aka san shi, kuma wanda aka cuta shi ake ba kuri dama. Da sauri ina ta ce, "Ina bukar aiti na an fasa ɗaurin auren." Ya ce, "A afa na ce, ki ya kuri haka." kuma ni dai na san ki da hakuri ke babba ce fa kaka shirin na ta yi tana matsar kwallacen ta ce wallahi ni dai kunyar ka nake ji bakar yana murmushi ya ce to dan Allah ki janye batun fasa auren in na ta dan yi shiro can ta ce to ai kenan sun makansu ni dai ba ruwana kuma na hakura a jiha ɗaura auren Murmushi sosai Sadiq ya ce yawa kaka Allah ya ƙara girma na ji daɗi sosai da kika ɗau ta. Allah ya ƙara girma inna ta ce, To ai dama me amfanin babba, ba dai ɗaukan shawara ba, haƙuri kuma ai Allah da ya mu, mu ma haƙuri yake da mu balle ni na haƙura. Ga waya sai ka kira mun bakar uban iman dama, ya fi saka abin a kai uwa a kai a kai kamar wata ƙanwar uwarsa ce amaryar. Oho dai kirashin ce masa su je su ɗaura auren hankalinsu ya kwanta. Yana murmushi ya amshi wayar ya sacin sunan da ta ce an yi mata sibin lambar dadi. Ya kira sannan ya miƙa mata. Dadi na ɗauka ta ce to ni dai ba ruwa na Allah ma haƙuri yake da mu. Ku je ku ɗaura auren ni na haƙura Allah ya saka min da alkhairi. Bata cira cewar daɗi ba ta katse wayar inda ta kalli Sadiq ta ce, Ni rikayyar ma bata taɓa min irin haka ba gaskiya. Ban dai san shaidanin da ya makale a zuciyarta ba yau, amma dai gaskiya tataccen ɗan iska ya ci. Amma dai shaidanin da ya hau kanta tataccen ɗan iska ne, ya cuce ta ba kaɗan ba yau na ce ko ko rediyon da suka kunna ya cika gidan ne ya sa shaidanin ya samu nasarar rudarta. Amma gaskiya ni bata tanka ni ba kwata-kwata a gidan nan, kuma har zaunawa take idan za ta kai shi ne. Shi kuma Amadu sarkin zuciya, har ya yanke hukunci ta tafi gida, ni sai ta ban tausayi ma wallahi. Sadiq dai sai kallonta yake yana murmushi ya ce a dai ya kaka, ta ce Ato,